kamfanin facebook ya kaddamar da wata sabuwar hanya da za ta rika taimakawa mutane samun muhimman abubuwa kamar abinci da ruwa da kuma mafaka a duk lokacin da wata annoba ta auku wannan hanya da kamfanin ya samar wacce aka yi wa lakabi da community health wato taimakon al'umma za ta rika haɗa kan mutanen da ke kusa da yankin da annoba ta fadawa su nemi taimako ko kuma a samu damar mika taimako ga masu bukata. Duk masu shafin Facebook da ke yankin da annobar ta fadawa za su samu damar shiga wannan bangare da aka kaddamar. wanda zai haɗa su da wasu mutanen da ke kusa da su waɗanda za su taimaka musu da abubuwan da suke bukata kamar abin hawa da kayayyakin jin ƙai. Wannan ɓangare na tallafa al'umma zai zo ne ƙarƙashin maɓallin safety check idan mutum ya sabunta manhajarsa wato ya sauke sabon update. Yanzu haka dai an ƙaddamar da wannan fasaha ne a wasu ƙasashe shida ciki har da Amurka da India da Saudi Arabiya. Ana kuma shirin faɗaɗa ta zuwa sauran ƙasashe bayan kwashe 'yan makonni ana gwaji.